bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake ba mu muke haɗuwa a wannan masallaci Masjid Usman bin Affan a wannan anguwa ta mu anguwar Rogo 'yan Zuma inda muke gabatar da karatu wannan littafi mai albarka khuluqul mu'min na Dr. Mustapha Murad alaihi rahmatullah wanda littafi ne da ke koyar da mu ɗabi'u na gari da musulunci ya zo da su malam ya tattara ɗabi'u fiye da hamsin a cikin wannan littafi mai albarka mun shiga kan ɗabi'a ta goma sha tara ko hali na gari daga cikin halaye na ƙwarai mun shiga cikin wannan na sha tara shine alƙana'atu wadatar zuci wadatar zuci da za ta hana ka tumasanci da barace-barace wadatar zuci da za ta sanya ka zama mai dogaro da kai ba tare da ɗagawa da izza ba domin da zaran kuma an samu ɗagawa da izza to ya zama wani abu daban Allah maɗaukakin sarki ya samu dace mun karanta wasu abubuwa kaɗan a ciki da wasu hadisai da malam ya buɗe babin da su wanda mun gama su za mu tashi kan gabar da malam yake cewa fafil qana'ati kamalur rida wa rahatun nafsi wal badan wa adamul iltifati ilal khalq a wadatar zuci akwai cikar yarda da irin matsayi da mataki da wadata da Allah subhanahu Ta'ala ya bai wa dan adam kuma zai sa masa hutu da kwanciyar hankali a ransa domin ya yadda cewa abinda Allah ya rubuta zai samu zai samu wanda Allah ya rubuta ba zai samu ba ba zai daga hankalinsa ba haka kuma zai hutar da jikinsa wajen faɗi tashin dole-dole sai ya samu haka kuma zai hana shi waigawa zuwa ga abin da wasu suke da shi har ya zubar da mutuncinsa da kimarsa wajen barace-barace da sauransu kenan da zaran Allah mai girma da ɗaukaka ya maka arzikin wadatar zuci to ya gama baka kamala da kwanciyar hankali da rabuwa da hange-hange da leke-leke domin wannan shi zai kai ka zuwa ga wahala da wulakanci da abin da ke hannun mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama dunkule mana wannan inda ya yace izhar fi ya yuhibbuka Allah ka kyamaci duniya Allah zai so ba kuma ka kyamaci duniya shi shine ma'anan karkaci mai kyau karkasha mai kyau ban Allah ya baka halin yin haka a'a abin nufi kar duniya ta zama ita ce tunaninka ita ce hangenka duk abin da ka gani na jin daɗin duniya kana so ka mallaka duk inda ka ga wani yana more duniya kana so kai ma ka zama irinsa a ba wannan wannan ya zama akwai nau'i na raina inda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye ka sannan izhar fi ma inda nas yuhibbuka nas ka guji abin mutane sai su so ka suma duk ɗan adam ɗin da komi kyautarsa komi alkhairinsa in ka ƙwallafa rai da abin hannunsa to sai ka ga canji a tattara da shi game da kai Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa al ibn hizam radiyallahu anhu qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه النبي صلى الله عليه وسلم yake gaya wa hakim bin hizam lokacin da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi sai ya roƙe shi sai annabi ya bashi bana ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wani abun duniya wanda annabin yana da shi a lokacin sai ya bashi a sa'altuhu Ya yace sai na sake roƙonsa sai ya sake ba bani sai na sake roƙonsa na uku ma ya bani to a ƙarshe da ya fahimci roƙon nawa zai yawa hangena da abun duniya zai yawa sai ya ce ya haƙi inna hazal ma'al hulun wa kudurun ya ce wannan dukiya da ka gani sai annabi ya kamanta ta da kudurun ya ce kamar gona ce da ta yi kyau in gona ta yi kyau ganyenta ya yake zama kore shar ya ba da sha'awa sannan hulun in abin cikinta ya nuna zai yi mai zai yi daɗi ina wannan wani abu ne da rai yake so shi yasa ko da wurin shakatawa aka yi sai kaga an kawata shi da shuke-shuke koraye masu ban sha'awa to kamar yana so ya gaya wa hakim cewa kuɗi da kake gani abun so ne abun kwaɗayi ne abin da rai ke karkata zuwa gare shi ne Allah ma ya gaya mana wato hibbunan mala hubban jamma kuna san kuɗi so sosai shi yasa in wani ya ce ka ya san kuɗi kamar yare yana kani? don haka ɗabi'ar take shi ma yana so kai ma kana so to dai akan samu son wani ya fi na wani kwaɗayin wani da hankoransa ya ga ya samu ya fi na wani sai annabi yake gaya wa hakim in dai kuɗi ne abun duniya a baka a baka ba za ka ƙoshi ba kenan baka ladabtar da zuciyarka wajen kwaɗayin abun mutane ba za ka kare a roƙe-roƙe ba a ƙoshi da shi bal tu'thirun hayatar duniya ad-dunya kuna san abun duniya wal akhiratu khairun wa abqa alhali na lahira shi yafi alheri shi yafi dawama to kowane ɗan adam zaka samu yana da sau kuɗi. shi sa annabi ya sake gaya mana a wani hadisin law kana libni adama wa diyani min za'ab min huma salisa dan adam in yana da tafki dam cike da zinari guda biyu in yazo ya gansu zai ce ina ma uku ne shi yasa zaka ga masu kuɗi ai da suka san kuɗi suka san darajar kuɗi sun samu kuɗin sun tara shi amma ba sa ƙoshi sun ma ka kai da baka san su ba neman su da naciya wajen tara su to shi yasa an ka biye musu saboda daɗinsu su da kyansu to kullun a mat tara su kake shi sa Allah yake alhaqu mutakafu tari ya ya shagaltar da ya dauke muku hankali kun manta dan me Allah ya yi ku hatta zurtumul maqabir kawai ba ku ankara ba sai dai ku ganku a makabarta ba mutumin da ya tara kuɗi ya tara su ya ji ya kamata ya sadaukar da su ya gaji da su sai tsiraru tsiraru ana samun tsirarun bayin Allah tun daga zamanin sahabbai har zuwa yanzu zamanin da muke ana iya samun mutanen da sun tara kuɗi mai ɗimbin yawa a ƙarshen rayuwarsu suka sayi lahira da shi suka bar wa zuri'arsu ɗan kaɗan kamar an rajihi wanda yake da bankun rajihi na saudiya wanda ya fi fara kafa bankin musulunci a duniya ya yi kudin da ba kasafai ake samun mai kudi irinsa ba amma a ƙarshen rayuwa haka ya sadaukar da fiye da rabin kudinsa don neman lahira ya giggina wurare na wakafi da zai ritsa mora a ƙarshen rayuwa to kuma distanka da kuɗi distanka da tara su akwai lebul ɗin da za a kai ka ji cewa ka fa fahimci ba su da amfani ba kwanan nan obasan ya sake wata takarda ake karantawa game da rayuwarsa ba da yadda ya tara kuɗi bai ga amfaninsu ba yanzu to amma da ke bayi da imani Allah bai masa baiwar imani ba kaga ya raba shi da musulunci balle har yayi wakati da su a ba su da amfanin da yayi tunanin ya amfanar da wasu da shi ba to shi yasa ka samu duniya kuma Allah ya baka ikon amfanar da mutane da ita to wannan ni'ima ce mai zaman kanta Allah ka samu dace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan duniyar da kake gani kudin nan da kake ga ake faɗi ta shi ake nema faman akhazahu bi sakhawati nafsin duk wanda zai nemi duniya ta hanyar mutunci da karamci ba tare da kwaɗayi da neman su ko ta yaya ba yaki halal yaki haram ka buga nan ka buga can baka ma san takamaiman hanyoyin da kudin suke zuwa maka ba la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil haka Allah yake kar ku rika cin dukiyoyin junanku ta hanyar haram illa an takuna tijaratan an taradin sannan Allah yake atib mat'amaka an ji annabi sallallahu alaihi wasallam ka kyautata abin da zaka ci anfiqu min tayyibati ma kasabtu ku ciyar daga dukiyoyi na halal da kuka samu kenan ka san hanyar ma da za ka samu ka samu na kirkin shi ma alkhairi ne amma a ce kai baka ma sanya kake nema ba baka san ma ta ina kudin yake zuwa ba inda za a matse ka hanyar samun ka halal ne ko haram kai baka san me za ka ce ba da yawa daga cikin mutane ka tambayi wani me kake zai ce ma yana buge buge buge buge ne buge bugen kaga kenan karima karima kenan komai ya zo zai handama ko ya wawura ya ɗiba halal ya zo ya yi maraba da shi haram ya zo ya yi maraba da shi kaga wannan kudin da ya zama muktalitun bayan alhalali wal haram baya albarka balle ma a ce kuma na haram bai zalla Allah ya tawaka to annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan kudi da kaga mutane na so duk wanda zai neme shi ta hanyar halal to burika lahu fihi Allah zai sa masa albarka wajen nema wa man akhazahu bi ishrafi nafsin wanda kuma ya neme shi ta wajen kwaɗayi da buge-buge da rashin sanin takamaiman yadda yake neman su to lam yubarak lahu fi sai samu bai da albarka zai iya samun su da yawa amma kuma sai Allah ya dora musu damuwoyi da yawa kaga wannan ciwon ya kama shi a ya kama wannan dan uwansa wannan abun an neme shi an rasa wannan an yi asararsa gobara ta faru a can abubuwa da yawa dai su ta zuwa masa yana cikin dimuwa da damuwa yace wa kana kallazi ya'kul wa la yashba duk wanda zai nemi kuɗi ta kowace hanya to zai zama irin mutumin da yake ci baya koshi wal yadul ulya khairun min al yadi sufla hannun da ke sama ya fi wanda ke ƙasa mana hannun da ke bayarwa ya fi hannun da ke karɓa domin a bayarwa akwai daraja akwai ɗaukaka shi ko hannun karɓa akwai ƙasƙanci da wulaƙanci ƙala hakim sai hakim ya ce faƙultu ya rasulallah wallazi ba a saka bilhaq لا أرزأ ahadan بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا daga nan da annabi ya gaya wa hakim wannan matsala game da duniya da kwaɗayinta da in ita ka biyewa komai ka gani a baka komai ka gani kana so komai ka gani ka mallaka da ya gama gaya mata yanayin duniya da yanayin nema mai albarka da mara albarka daga lokacin sai hakim ya ce ya rasulullah na rantse da wanda Allah ya aiko na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya shine Allah subhanahu wataala yace la arzau ahadan ba'daka shay'an ba zan sake roƙon wani wani abu ba daga yau na daina roƙon wani wani abu har abada hatta ufariqa ad har in bar duniya kuma haka ya zauna haka ya rayu har ta kai ga hakim idan sandarsa ce ta fada a ƙasa ko da ta gungura zuwa wajen gaban wani bai cewa mai omu sai dai sun kuya ya ɗauki abarsa don kada ya roƙi wani alƙawarin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya koma ga Allah sai na abubakar radiyallahu anhu ya karɓi khalifanci daula ta musulunci ta dawo hannunsa dukiyar musulmai ta dawo hannunsa bai tulmali kulawa da shi ya dawo hannunsa a wannan lokaci ne fakana abubakar radiyallahu anhu yad'u hakiman li yu'tiyahu yakan kira hakim dan a bashi wani kaso nashi na baitulmal a matsayinsa na talaka fa ya'ba an yakbala min shay'an amma bai yadda ya karba ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه شما سيدنا أبو بكر يجمع زامن انت سيدنا عمر يجمع ملكي شما إن ينمي حكيم بايا زوع فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين سيدنا عمر يتارى متاني يتياكو تارى مسلمين كشيدا أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه kusani ina shaida muku ba ana hakim haƙƙinsa na yi ba amma na kan nemi ya zo don ya karɓa kuma rabonsa ne da Allah subhanahu wata'ala ya ce a bashi a matsayinsa na marashi a matsayinsa na wanda yake fita yaƙin musulunci don ɗaukaka addinin Allah amma sai ce ba zai karɓa ba falam yarza hakimun ahadan ba'da annabi sallallahu alaihi wasallama hatta tufi hakim bai sake roƙon wani ba bayan wannan roƙo da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nutsar da shi aibun yin roƙo domin ba zai sa ka koshi ba kullun ka samu zaka rika hankoran gobe ma ka nema ka samu shi sa zaka ga duk wanda zuciyarsa ta mutu yake barace-barace ko me ya mallaka a duniya sai ya fito ya nemi wannan bara mabarata nawa zaka ji ana ce wane yana da gidaje fa wane yana da motoci fa amma dai bai daina barar ba saboda ne saboda bai so ya wahala ya nema ya fi so ya samu a banza to ka ga kuma ga dukiyar kuma gashi cikin wulakanci da kaskanci don bai yadda da izzar da Allah subhanahu ya yi masa bargo da ita ba wannan hadisin yana jan hankalinmu wajen kada mu zamanto makwaɗaita da san tara duniya sannan yana kwaɗaitar da mu wajen nema ka nema daga dukiya ta halal ya fi ka je kana barace-barace sannan in Allah ya baka kai ma ka yi ƙoƙari ka taimaka ma wani don dama Allah subhanahu wata'ala yakan ba mutum ɗaya dukiyar mutane da yawa ne shine ma'anan Allah ya sa ku ku zama mustaklafi na filmal wakilansa a dukiya wakili ku a dukiya ma'ana yadda Allah ke rabar da ita kai ma in ya baka haka yake so ka rabar da ita sannan mu sani dukiya ni'ima ce amma fa idan an yi amfani da ita ta hanyar alkhairi in Allah ya baka dukiya kuma ka zama mai iya sarrafa ta cikin aikin alheri to Allah ya maka nurun alanu irin wannan dukiyar ce talakawa a zamanin sahabbai suka cewa annabi zahaba ahlud dusuri bil ujur masu kuɗi sun tafi da lada ba dan komai ba sai dan wani aikin ladan sai da kuɗi in ba kai da shi sai kallo sai addu'a in an yi sa'a shaidan bai shiga ranka ya sa maka hasada ba in shaidan ya shiga ranka sai ka rika baƙin ciki da abin da ne kuɗi yake yi yake samun lada to kuma kaga an samu dogul matsala kai ga ka babu kuma ga shi ka sa wa kanka kyashin mai shi hasada ta shiga ciki ka so soma faɗa da Allah subhanahu wataala kana ga bai dace ba wane ba kai ya kamata ba a awa ya kamata a ba shi yasa a bada duniya Allah bai duba kima ko wata daraja kowa ma sai a ba mahaukaci ma sai a bashi mai sabo a bashi dan iska a bashi karami a bashi babba a bashi mai ibadan ma wani lokaci a bashi don mai domin ita duniyar ba komai bace kuma in an baka an gwada ka ne a gaya za ka yi Allah ka samu dace وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف في عفاف واف أو غير واف النبي صلى الله عليه وسلم يتي دوان دزيني حق انسا معنى زيني مكدي يرقى وكنسا أسيري zai nemi kudinsa a hannun wani ya masa aiki ya biya shi to sai annabi ya ce falyatlubhu fi afa ka neme shi tare da kamewa da mutunci ka nemi haƙƙi tare da bin hanyoyin da za su baka mutunci da daraja kar ka taɓa neman wani abu ta hanyar da zai haifar maka da wulaƙanci da cin mutunci ko mutum ne kake masa aiki kuma yake maka kallon wulaƙanci bai yadda cewa kuna taimakon juna ba ne babu amfanin zama da shi masu hikima suka ce annasu binnat mutane da mutane da kake ga ake haduwa a rayu min badwin wa hadira da na kauye da na birni ba'dhu li ba'dhin sashin su zuwa ga sashi wa in lam yash'uru khadamu ko su gane ko kas su gane suna yi wa juna hidima ne ba wani wanda zai ce ni kadai nake maka kai baka mu a ba zai yi ba mun sha ba da misali yau Allah ya maka dukiya kana son kana son gida kasaitacce da zaka dube shi kai alfahari da shi sai ka nemo wanda zai gina maka kuma dan ya amsa zai gina maka ba wai ka taimake shi bane kun taimaki juna ne domin in ya ce ba zai yi ba bayan da za a yi ka samu gidan da kake so ɗin shi ma kuma idan aka kira shi ya yin ba wani abu zai maka da zai ma ƙaba ba ba illa abin hannunka yake so in ya yi ya samu in bai yi ba kuma ya sha zamansa wannan shine alaƙar manoma da mazauna birni da ba sa noma in sun yi noman ba za su zauna su tara shi a ƙauye su cinye ba dole ya zo birni su samu kuɗi da kuɗin mazauna birni da su kuma Allah bai ba su dama je sinuwa ba <coughs> saboda haka kenan da zaran kana neman haƙƙinka a wajen wani ka neme shi cikin mutunci da karamci zai mutunta ka za ka mutunta shi zai darajanta ka za ka darajanta shi so da yawa za ka samu talaka wanda zuciyarsa ta mutu aiki ya yi a gidan mai kuɗi ba dan a biya shi amma a hakan kuma zai riƙa nuna cewa shi kamar bai yi komai ba shi a wulaƙance yake ba haƙƙinsa ma za a ba shi ba kaga wannan shi zubar wa kansa da mutunci shi zubar wa kansa da kima kuma shi mai kuɗi in ka masa hidima zai biya ka ba bai da haƙƙin ya maka izza da isa don aiki kai zai baka ba haka kawai zai baka ba kai ko da haka kawai zai baka addini yace kariye maka izza da wulakanci la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha haka Allah yake kar ku lalata aikin alherin da za ku yi na sadaka da kyauta da bayarwa bil man da gori wal adha da cutarwa ko baka daki mutum ba ko baka zage shi ba akwai kalmar da zaka gaya masa ya ga gara ma bai karɓi abin ka ba ya fi masa alkhairi ko ina ma bai zo ba ya fi masa alkhairi Allah ka sa mu rayu cikin mutunci annabi ya ce ka nemi ka cikin mutunci wafin au ghairi wafin an baka ko ba a baka ba ma'ana ka same shi cikakke ko an maka coge ko an cuce ka kai dai baka yada mutuncinka ba wajen neman haƙƙinka malai ce fa fil qana'ati al iffatu wal afaf war ridha bima qasama Allah ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama min ath-thalathati alladhina yadkhuluna al-janna afifan muta'affifan za'iyal malai ce yana daga cikin wadatar zuci. kare kai da mutunta kai da yarda da abin da Allah ya gutsura maka na rabanka don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa wasu mutane uku da Allah yake da Allah yayi alƙawarin sa su a aljanna daga cikin su akwai afifan muta'affifan mutum mai kame kai da mutunci za'iyal kuma yana da iyali mana bai yadda ya wulaƙanta kansa don ya ciyar da iyalansa ba ya yadda ya nema ya yadda ya yi sana'a komi ƙanƙantarta ya yadda ya yi abin da zai san haƙƙinsa ne ake bashi amma ka zauna a rayuwa ba ka da komai da kake yi sai yau ka wanke riga ka je gidan wani gobe ka je gidan wani jibi da kaji wani ya zo gari ka yi gub ka je ka tare a ƙofar gidansa yana ciki bai san ma da kai ba ka gama ɓata lokacinka ya fito kuma bai ma gaisuwar kirki ba ƙarshe kuma ya shiga motarsa ya yi gaba a ranar baka da lokacin ganinsa da zuwa ka yi ta nema da ya fi masa mutunci mutane da yawa haka suka suke ƙarar da rayuwarsu cikin wulaƙanci da tumasanci Allah ya kiyaye fa'iza ƙwalaba a hadukumul haja فليطلبها طلبا يسيرا ولا يأتي الرجل فيقول إنك وإنك فيقطع ظهره فإنما يأتيه ما فإنما يأتيه ما قسم من الرزق أو ما رزق ما ليش دوك دير جتشونك إن ينا دبكاتا فليطلبها طلبا يسيرا إن هرتا كيغا dole sai ka roƙa to ka roƙa sama sama karka ɗebo duk damuwarka ka kai ma wani ka ce shi zai biya maka a mai biyan damuwa sai Allah in ya zama ba makawa sai an yi hakan sannan karka je wajen mutum kana mata kirari ko kana ziga shi ko kana faɗan alkhairansa in mai alherin nema annabi ya ce za ka yanke masa baya ma'ana za ka zubar masa da girman lada da darajar da ake sa rai zai samu a wajen Allah ko mutum na da alkhairi ba a so ka zo kana masa yabo da kirari Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda suka zo suna maka kirari suna maka yabo inda hali da yabo kasa ka watsa a bakin su domin za su zubar maka da daraja da kima ta lahira kuma za su dasa maka girman kai ko alheri kake yi mutum ya so to ya yabe ka ba a gabanka ba ba a idanka ba ya can wani waje ya faɗa amma da ya zo gabanka yana cewa kai ne kaza kai ne kaza har ma ka ji ana ziga mutum ana ce masa mai hannu duk dama wannan sifar Allah ce kuma kilta ya daihi yami duk hannayen Allah biyun dama ne amma sai ka ga wani wai saboda alherinsa ana ce masa mai hannu duk dama kaga an kai shi matsayin Allah kuma ya yarda, to kaga daga nan an kai shi ambaro. baro shi yasa din mai bara da tumasanci da kambama mutum da ziga shi to abin tausayi ne domin zai tashi yawmal qiyama babu ko tsoka a fuskarsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya bar ya mai da wannan ɗabi'a shi ne cinsa shi ne shansa to annabi ya ce haka zai tashi yawan ƙiyama kuma zai iya tashi ko zai iya roƙon gaushi ya ce inna ma ya tsalu jamra yana barar gaushi ne falyastaƙilla auliyastakfir in ya ga dama ya yi kaɗan in ya ga dama ya yi da yawa Allah ya sa mu dace Allah ka kare mana mutuncinmu ka hana mu barace-barace yace fa inna ma ya'tihi ma qusima min ar kuma ka sani duk barace-baracenka duk tumatancinka ba abin da zai zo maka sai abin da Allah ya rubuta shine rabon ka. ba zai taɓa canzuwa ba au ma qusima min ar saboda haka ka kiyaye فإذا رضيت بما قسم الله لك أرحت نفسك وبدنك in ka yarda da قال يتي إن كيدد أبند الله يباكع كاهو تدكنك sannan ka hutar da jikinka daga yawo da tafiye-tafiye wani takanar zai nemi kuɗin mota ya tafi wani gu bara don roƙo don tumatanci kuma Allah zai so ka za ka samu yabo a wajen Allah wa in lam tarda bima qasama Allah lak in kuma baka yadda da rabon da Allah ya baka ba fa at'abta nafsak zaka wahal da kanka yanzu ba gashi ba a wannan garin da muke yanzu abinda Allah ya fito mana da shi na samun arziki na ƙasa na kuza da mining da ake yi tun kana so ka samu harkar da tafi kowace cuta da ha'inci da mugunta to ka neme ta kuma saboda me saboda shi na ƙasa yana hango me ake samu a sama don haka shi ma dole rana ɗaya ya zama saman duk wanda yake so ya nuna rana ɗaya shi ma ya san bai kama hanya babu wani abu da ake samu a bunƙasa a cikinsa ya yi albarka sai in an masa hidima sai in an gino shi tun daga ƙasa sai in an masa reno amma rana ɗaya ba zai yi ba wallahi manya-manyan masu kuɗin mining yanzu inda za a baka labarinsu a baya za ka gane cewa su ma sun ɗanɗani wahala a wannan harkar ba haka kawai suka same ta ba to amma kai sai ka shigo yanzu yanzu kana so ka samu yanzu yanzu to kaga baka yadda da abin da Allah ya baka ba ko kuma ka ga wani kai ka shigo da shi harkar ka koya masa kuma yanzu yayi kuɗi kai baka yi ba sai ka koma kana cewa ka duba suwa na fa kai mu ma fa ba zama zamu ba sai mun daji, sai mun tashi sai mun yi kaza da kaza ka manta wannan tashe tashen ba zai kawo ba sai in Allah ya rubuta lokacin in yayi kaman kiftawar ido ne inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kamar in ya baka ne yana so ka talauce. wallahi haka ne da ya so ka talauce shi kenan duk harkar da kake yi sai ka ga ana kama in oda ka yi daga waje fostom ya kama in a gida ne wani yaron ya kawo maka ɗan abin da bai ta karya karya ba ashe na sata ne ka saya daga nan a ce dama ko kuke yi a sa ka cikin rububi ka fanshi kanka a nan ka yi belin kanka a nan duk kuɗin su ta tafiya su ta tafiya Karshe ka dawo zero ba ka da komai a garin nan an yi lokacin tireloli masu shi sai da aka wayi gari wasu sun mallaki tirelolin sun fi goma amma sai da aka wayi gari ba su da ko ɗaya kuma haka Allah in ya so duwayenka shi zai in ya so karya ka shi zai maka ilhaman yi kaza wallahi da kayi sai kudin ya dilmiya kamar yadda in ya soka da kudin kuma zai maka ilhaman yi kaza da kayi sai ka ga da kayi sama to haka tsarin Allah yake in ka yadda ka huta in baka yadda ba kuma kana cikin wahala ka wahal da kanka da jikinka wa kunta indallahi mazluman kuma ka zama abun zargi a wajen Allah wa sullitat alayka ad-dunya tarkudu fiha rakdal wuhush fil bariya sai a dora ka a san duniya tana gudu kana binta kamar yadda dabbobi suke bin juna a daji ko a fim irin na dabbobin nan ka dubi damuta in ta biyo zomo yadda ake artabo to hakan Allah ya, katse maka duniya haka za ta rinka gudu ta zama kaman zoman ka zama kaman damutar kai ta bunta kuma ba za ta kamu ba saboda haka idan ba lokacinka bane ba rabanka bane kuma idan lokacinka ne ba wanda ya sai hana balma al'amuru iza tasa shi lamarin rayuwa lokacin da kunci yayi kunci lokacin kuma Allah yake kawo wani tunani na daban na experience da Allah zai sa wannan abun ya zama madadi ko wannan kuzan da ta bunƙasa yanzu ai kuncin rayuwar da aka shiga ya ba da sanadi yau da Allah da ya aiko mana da kunci kuma babu wannan abin da ake faɗi tashi ake rage zafin kai da shi to da zamantakewa ma ta gagara kuma haka al'amarin Allah yake yau in aka sa ka cikin wani kunci inda a zaman lafiya ne to haka za ka halaka a ciki hmm. amma a cikin kunci ne sai ka ga Allah ya kawo maka sanadin fita mun sha ba da misali kasa ka a ɗaki a ƙuntace a kulle ba yanda za a yi ka fita amma da ɗakin zai kama wuta ka tabbata wannan wuta za ta cinye ka wallahi sai ka ga Allah ya maka wasu dabarun da za ka fita kai baka ma sanya aka yi ka fita ba to haka rayuwa take in abu ba naka ba bayan da za a yi ka jawo shi ya zama naka wa ma ajmalal hikmatal qa'ila zulla ya fina yafna ya ce me ya kai wannan hikimar da ma da ake yawan faɗa ba aya ba ce ba hadisi ba amma hikima ce da take cewa wadatuwar zuci wato wani sto ne da baya karewa wata tarin dukiya ce da ba ta karewa me ma'anan ba ta karewa ba ka shiga damuwar da za ta ɗaga maka hankali haka kuma ba ka shiga jin daɗin da zai raba ka da nutsuwa da kwanciyar hankali saboda haka kenan ita ƙana'a tana ajiye ka a matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye bayansa kuma yake san su da su zauna a ciki don su samu kwanciyar hankali da zaran ka ƙi yarda da wannan to za ka wahala kuma ba lallai ka samu abin da kake so ba wa an amru bin taglib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama utiya bi malin aw sabiyin fa qasama fa ata rijalan wa taraka rijalan fa balaghahu فبلغه أن الذين تركوا عتبوا وتركوا عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأوقي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل, وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب قال عمرو بن تغلب فوالله ما أحب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم إنها القناعة عمرو بن تغلب يرويت وانا حديث ده كان سيكي تشوى للي منزان الله صلى الله عليه وسلم akan zo masa da dukiya da aka samu a wajen yaƙi na ganima ko bayi faƙasamahu kuma ya raba fa'aƙwa rijalan wata raka rijalan a rabon wani lokaci yakan dubi su wane da wane sai ba su sai dubi su wane da wane kuma ya hana su fa balagahu sai labari ya zo masa annal ladhi turiku annal ladhina turiku wanda ba a ba din nan ba atabu sun tafi suna gunaguni sun tafi suna ga a mutu adalci ba sun tafi suna ganin bai dace ba dan ka gane kuɗi ba wanda baya kwaɗayinsa ba wanda bai so a bashi yau a yau ɗin nan yanzu mu zo da wani abu muna so mu raba abin nan kwata-kwata bai wuce naira hamsin-hamsin ba sai ka samu mai dubu goma a kogunta ya miƙa hannu a bashi saboda ne saboda haka ɗan adam yake shi dai a bashi innal insana khuliqa halu'an idza massahu ash-sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu khairu manu'an haka ɗan adam yake yana so a bashi to haka zamanin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam akan samu ganima ya ba wa mutane da yawa lokacin da aka yi ghazwatu hunain da ya tafi da muhajiruna wal ansar da ya tafi da al ansar mutanen madina da ya haɗu da mutanen makka aka tafi da aka yi nasara dukiyar da aka samu haka ya rinka raba ta wani ma mutum ɗaya an bashi raƙumi ɗari al'ansar da suka zo daga madina suka taimaka balma a yakin hunain ai mutanen makasin gudu daga baya ne suka dawo amma al'ansar suna nan sun jagirce amma da aka gama fa su mutanen makan aka fi ba wa gani ma har mutanen madina suka zaƙo suka nuna rashin dacewa da rashin jin daɗinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne duniya shin ba za ku nutsu ba mutane su tafi da duniya ku ku tafi da rasulullah sallallahu alaihi wasallama ku dau manzan su jin ku koma da shi wanne ya fi muku dadi suka ce radina bi rasulillah mun yarda da manzan Allah kina annabi sallallahu alaihi wasallama in an samu dukiya akan dubi waɗanda sun faye zakuwa da su samu duniya ya ba su to lokacin da ya yi wannan aka gaya masa sai ya zo cikin jama'a dama annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai wata rana sai aga ya tashi ya kama hudu ba? ya kama wa'azi fa hamidallah ya gode wa Allah wa asna alaihi ya yabi Allah thumma qala amma ba'du fa wallahi annabi ya rantsa yace inni la u'ti ar-rajula wa ad'u ar-rajul yake ina sane nake ba ma wani in hana wane wallazi ad'u wanda ban ba din ba kuma ahabbu ilayya min allazi u'ti yace wallahi na fi son shi ya fi soyuwa a raina akan wanda na ba walakin sai dai ku gane ma'o'i a kuwaman na kan ba ma wasu ne lima arafi fi qulubihim min walhala. Saboda yadda na ga yanda suke da takwa da hankoro da san a su sai kaga na basu na na kwantar musu da hankali da kuke son gashi wa akilu aqwaman rabu da wasu kuma ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair sai in basu da abinda Allah ya sa musu a rai na wadatuwa da alkhairi su basu damu ba basu ma waiwayi abun ba bal ma su sun tafi gida ma ba sa ta wannan abun ba dan shi suka yi ba sun yi ne dan addinin Allah ya daukaka sai annabi ya ce minhum amru bunu taglib daga cikinsu akwai ka ya kai amuru da kake ba da wannan labari ƙala amuru bin taglib sai amurun da kansa ya ce wallahi ma uhibbu annali bi kalimati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama humurun ni'am yace wallahi ban ban bana kwadayin a bani humurun ni'am humurun ni'am a lokacin sune dukiyar da tafi kowanne daraja jajayen raƙuma an garmomin raƙuma jajaye su suka fi komai daraja a lokacin irin su ne annabi ya gaya wa sayyidina ali radiyallahu anhu la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am a ce mutum ɗaya ya shiryu da wa'azinka ya ali ya fi maka alkhairi a ce Allah ya baka tarin jajayen raƙuma to shi ma amur ta taglib yake cewa abinda annabi ya faɗa min cewa ni ina cikin waɗanda bai bani dukiya ba saboda Allah ya sa samu wadatar zuci ya sa mun alkhairi a raina to wannan maganar ta fi min a ce an bani hamurun ni'am in ji amur bin taglib kenan da wannan za mu gane tarin dukiya ba shi ba ne mun karanta a hadisan baya cewa ya wadace ka a ce Allah ya maka arzikin imani kuma arzikinka na duniya kafa bai wuce ɗan abun biyan bukatunka na yau da gobe ba Allah ka taimake mu wa ma adraka ƙana'a qana'a yace me sanar da kai me ma wadatar zuci malam ya bada misalai da maganganun masu hikima a baitoci na larabci da dama ya ba da misalai da yawa wani yake cewa kun zahidan fi ma hawatu ya dalwara? ka zama mai zuhudu ma'ana mai ƙin duk wani abu da hannayen 'yan adam suka tara tabha ila kullil anami habiban in ka zama haka to za ka wayi gari ko za ka kai yammaci a idan kowane ɗan adam za ka zama masoyi ma'ana kenan irin dai abin da annabi ya ce izhad fi ma inda nas yuhibbuka nas ka guji abin mutane sai su soka sai ce awa mataral taral hurri hurrima zaduhum awa ma taral khitafu fagada muqiman fil buyuti radiban Yake shin baka ganin wani tsuntsu da ake ce masa khitam sunan wani tsuntsu ne yake shin baka ganin shi wannan tsuntsun hurrima mazaduhu an hana masa guzurinsa ma'ana bai samu abin duniya ba amma fagada muqiman fil buyut sai aka wayi gari yana nan a zaune a gida rabiban ma'ana ya zamanto abun so a wajen mutane ma'ana bai roƙi mutane ba sai kuma mutane suka ɗauke shi suka zama ya zama musu abun so su suke nemo abincin masu baki. to haka kai ma idan ka zamanto mai ƙana'a daga abin da ke hannun mutane su da kansu za su ruka neman ka ka zo ka karɓa amma da zaran ka zama mai barace-barace da sun hango kama za su ce gashi nan da ya zo zai kama cewa kaza kaza wani makan ka gan shi ya kule gida da Allah in ya zo ku ce mai bana nan me yasa saboda an san me ya kawo ka da yawa za samu wasu masu kuɗi suna hulɗa da talakawa kuma ka ji suna yaba musu suna cewa ai ina son zama da wani ka wani ai mutumin kirki ne me yasa saboda ya kau da ido daga abun hannunsu in yana da damuwa ma sai dai su ji a wani hu kira shi sai habawa ne muna tare kana cikin kaza kaza sai dai mu ji a wani hu ku me yasa hankalinku bai ba ku cewa ba yi da shi ku bashi ba daga cikin magabata akwai mutumin da makwabcinsa ya zo ya roƙe shi abu ya bashi ya koma gida yana bakin ciki yana zulumi matarsa ta ɗauka wai kuɗin da ya bayar ne yake zulumi akai, kai ta ba ki ya ce ba ki da hankali damuwa ta shi ne ya aka yi ban gane yana da damuwa ba har sai da ya tona mun asirin kansa shine damuwa ta ya aka yi ban gano na taimake shi ba har sai da ya fasa cikinsa sannan na taimaka masa yanzu mutum nawa ne suna da shi suna da ƴan uwa suna da abokai suna da duk wanda suke kusa kun kuma san halin da suke ciki amma an wani zai zo ya ce wanan kafa yana cikin damuwa cewa zai ai ya san dalili me yasa bai gaya mun ba wai shi dole sai an zo an gaya masa an zubar da mutunci sannan ya yi abu wallahi kir da kuɗin da zan taimake ka wai sai ka shiga damuwa ba alkhairi wallahi ka dubi mutumin da za ka masa bai san za ka masa ba ka kalli irin farin cikin da yake samun kansa a ka auna a ce kai ne Allah zai maka haka yau malfiyama ya za ka ji saboda haka in kana da shi ka daina bari wai sai an roƙe ka in dai da shi da wure ka yi karka damu da ka yi Allah ka yi wa kuma Allah in ka masa ninkawa yake yi Allah ka samu dace wa qala al-hasan al-basri la yazalu ar-rajulu kariman 'ala an-nasi hatta yatma'a fi dunyahu فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه حسن البصري yake cewa mutum ba zai zama kari ba Kullum kana zama kana cikin karamci kana cikin mutunci har sai wani lokaci hatta yatma'a fi dunyahu sai ka fara kwadayin duniyarsu ka fara kwadayin abun hannunsu fa iza fa'ala zalik da yayi hakan istakhaffu bihi sai su wulakanta shi wa karihu hadisahu su kyamaci maganganunsa wa abghazuhu su rika jin haushinsa saboda ne saboda ya so marjin yana san abun hannunsu wani mai hikima yake Allahu yaghzabu in tarakta su'alahu Allah shine yake fiki idan baka roƙonsa Allah ne yake Allahu ghaniyun wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ne mawadaci ta kowace fuska baya buƙatar taimakon wani shi yasa ya zama wahdahu la sharika lahu fi zatihi wa mulkihi wa tadbirihi wa tasarrufati wannan sai Allah bahaushe ya san Allah yake buwaye gaga misali kenan ba wani kaman Allah to haushinka yake ji in baka roƙonsa domin ka mai da kanka shi kai ma ka ce kai gani ne alhali shine gani wa antumul fuqara kuma bukata ne ko ta wace fuska in yau an baka kaza zaka bukaci kaza in an hana ka kaza zaka so kaza ba mutumin da yake da buƙatar kansa ta kowace fuska babu shi wallahi duk kudinka sai ka ga an raba ka da wani abu duk ƴaƴanka sai kaga an raba ka da wani abu duk kazanka sai kaga baka da kaza kai sai kaga ma abin da kake da shin bai kai yawan bukatunka ba bukatun naka sun fi abin da kake da shi amma wa bunayya adama hina yas'alu mu, shi dan adam shine wanda kana roƙonsa yake jin haushinka me yasa ba za ka rika roƙon Allah ba wani ya ce hiyar ƙana'atu falzamha ta kun malikan ya ce wadatar zuci Kala zince ta sai ka zama sarki sai ka zama ma'aukaki, sai ka zama mai kima da daraja laulam ta kullaka illa rahatal badani ko da ba ka da komai kuwa sai hutun zuciya ma'ana sai wato kwankali yake wanzur liman malaka dunya bi ajma'iha ka dubi wanda ya mallaki duniyar ma hal raha minha bi ghairi kafani wal bi ghairi al-qutni wal kafani shin ya bar duniyan ba tare da likafani da aka yi shi da auduga ba iya abin da ya tafi kenan da shi shekara ɗaya baya kuma ya kai shekarar Allah ya nuna mana aya masu ƙarfi in mulki ne da kwarjini da soyayya da ƙaunar jama'a ba wanda ya kai buhari a tsari a najeriya nan da muka gan shi a zahiri in kuɗi ne a arewa mun taso tun muna yara muke jin labarin ɗan tata yau duk babu sun ƙari to ashe za ka gane duk abin da kake da shi kake takama kana da shi wallahi ƙarshen duniya dai za ka tafi ne daga kai sai kafai ba wani abu kai ko da za a maka duk gatan duniya ba zai wadatar da kai da abin da za ka je ka riska ba in ka yi alkhairi ka ga wanda ya fi wanda ka bari a duniya alkhairi balle kuma ba ka yi ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace maganganu akan wadatar zuci tana da yawa baitukan da malam ya kawo suna nan da dama wanda za mu kai darasi fiye da biyu zuwa uku ma a gaba duka akan wadatar zuci ake muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana lokuta da dama a gaba ya ba mu ikon halarta ya ba mu ikon karantawa ya kuma sa mu aiki da abin da muke karantawa a nan za mu dasa aya a yau insha Allah ta'ala abin da muka yi daidai Allah ta ba mu ladansa darasin yau na ɗari da arba'in da biyu ne da arba'in da ɗaya wanda za mu yi a gaba shi ne darasi na ɗari da arba'in da biyu insha Allah Allah ya sa mu dace Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladanta wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين